wa amma ta'diyatu amma yawaituwa min al'adadi addiniyatu eh, ta'addudiyya addiniyya faqad wujidat ai an same ta abara tarihin duwal islamiyya addinai an same su da yawa at-tawil tawaifu nasraniyya kaga akwai kungiyoyin kiristoci kaga zaman kansu suke wa yahudiyatin ta can ga ƙungiyoyin yahudawa kaga ta'addudi ne ai wa budhiyatin ta can addinin buda wa barhamiyya da barhamawa ta can wa kad kana min ad islamiyyatil himayatu hama. suna da tsaro a ƙasashen musulmi suna zaune a ƙasashen musulmai lafiya ba a hana musu addinin su ba warri aya shamila suna da tsaro na gaba ɗaya walam yudarru ba a cutar da su ba min ajali dinihim fi ayyi amrin min umurihim al-khassa bihim wa ma huwa mubahu fi dinihim abin da yake hala a addinin su suna aikata shi فإنهم يعاملون فيه بمقتضى أحكام دينه في بيعتهم الخاصة دون أن يقلوا آه، فيها بعد صبرون بما يفضي إلى إفساد أحوال المسلمين الذين هم الكثرة الكافرة أما بعد في إشبا فإن ذي ماتا الدين المسلمين kaga bai a dinga sa kere ba a sarari saboda me samarin musulmai kasu su je musamman yan matansu da samarinsu kaga su sa kere a na da su shigo cikin jama'a ta muna tsoron kada samarin musulmu tunda ba duka ake karatu ba shi isa ba a bayyana kere yanzu kaman kaga an ka koma kudancin nan yanzu ba ka gane musulmi da wanda ba musulmi ba wajen kere kwalliya ne zane design ne kawai sai a sa kere a yi masa kele-kele a ba mutum kyautan sarƙa mai kere abu ne mai sauƙi karba amma nizamul mushtaraku amma tsarin da aka yi haɗaka al'am allazi taqubu alaqatul madaniyya wanda ayyukan gari ke haɗa su wannan wa idariya wa iqtida'iyya wannan wa'amaniya wajen maganar ɓangaren zaman lafiya tattalin arziki fal jami'u fihi sawa wa hadha amru tattafaqu alayhi نظريات الحقوق الدولية جميعها ألا فقفوا أيها المشككون إيه معاملولينكم akwai na addini akwai na gari mu'amalolin yau da kullum suke ce masa a wurinmu da kuma mu'amaloli ke baƙo kaga me ikawon me ikawon musulmi cin abincin kirsimeti kaga wannan khasatun bihi me ya kawo musulmi mu'amalan a ainihin sabon shekara haka khasatun bihim can hunaka kuma wannan ya shafi abin nan din mutane ne me ya kawo mai kai musulmi da hafi wuya? kaga nan wannan laifi duk gaba ɗaya zai tafi wajen mu almajirai masu karantarwa maimakon su zo su karantar da al'umma abin da zai musu fa'ida suka koma ba kunuti babu kaza eh, jam'i za ka iya bin mai sallar azhar eh, mai bin mai sallar la'asar ka bi shi kai azhar a'a kayan na kai sallah ka gama ga wani zai sallah ka zo sai maka bi shi sallah wai wani ya samu dauda ba sallah masallacin yaro nan da yake ce masa kai ɗalibin ilimi ne ce eh, to zo mu je ka tayin sallah a zahar ije a ilimi na bai kai nan ba su suna daukan in kai irin wannan jara'a shi kenan kai ne mai ilimi ka zo ka bi shi kai bai sallah a yawa yawwa kai dalibin ilimi ne kai ɗalibin ilimi ne to yi kaza ce a wannan kaza ba ilimi ne ba dole ka tantance tsakanin gaskiya da wanda ba ka tantance tsakanin abun da aka tsaya a kan shi da abubuwan da aka yi rikici a cikinsa ala fa kufu ayyuhal mushakkikuna masu kawo mana shakka ku tsaya li Allah to arra afkarukum me yake da addahilatu don kada tunanin ku yi tsirara kaskantacce wa tankashifu auratukum asirin ku ya tono Allah sarki mala Allah ya ka maka da alheri amin sun ga Allah ka ganda mu yada Allah ka ba mu iko mu gane mu yada shi yasa ake cewa kowa da littafi gashi ma ina ga zango ko littafin bai da shi ko ah ba na ka ba littafin Isma'ila ne to me ka je ka koma masa littafin shi Isma'ila kai kuma kana kallo